Matakin garkame masu adawa da dokar harajin 2018 a wasu gidajen yarin Nijar ba tare da mashara'anta ta yanke musu hukunci ba shine abin da ya fara daukar hankalin majalisar dokokin Faransa wacce ta buƙaci shugaba Emmanuel Macron ya yi amfani da ziyarar da shugaban ƙasar Nijar ke gudanarwa a wannan litinin domin ya ganar da bakon nasa cewa wannan mataki ya saba wa tsarin demokradiyya. kamar yadda sakatare janar na kungiyar mpcr na yusa jimrau ya shaida min jean luc ya yi magana a majalisar dokoki ta horon shi inda ya ja hankalin 'yan majalisar dokoki ya ja hankalin gwamnatin horonsa kuma ya ja hankalin shugaba emmanuel macron na shi la'akari abokin shi wani kiciya ɗan demokaradiyya ne bayan ziyarar da a nan ya mai to yau ya ga ja halin take ciki hakin na adam ta kaiwa ne ake kenan da ake tsammanin Nijar akwai demokaradiyya yau ta gurgunci. A ɗaya dabara wasu ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam na ƙasa da ƙasa sun shirya gabatarwa shugabannin ƙasashen biyu wata ƙasida a yammacin yau wacce ke ɗauke da buƙatar a saki dukkan mutanen da hukumomin Nijar suka kama saboda dalilan gudanar da zanga-zanga in ji kaka Tudagoni na kungiyar alternative espace citoyen kungiyoyi eh, na faransa akwai na amerika akwai na alman kuma ba wansu nigerian wanda suke mazamni a can faransa suka hudu wannan takarda abin da ake cema petition wanda mutane fiye da dubu uku sun sa hannu mutum ashirin da wajen shidda a gidan yari eh, wajen kwana fiye da sittin ai ko kaji ne ina ji ka su cikin gida ka like su kwana ashirin wani abu ne balle wata biyu da wani abu a ranar 25 ga watan maris ne hukumomin nijar suka cafke shugabannin kungiyoyin da ke adawa da dokar harajin 2018 saboda zargin su da laifin gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba kakakin gwamnatin ta nijar da na tuntuɓa a washe garin faruwar wannan al'amari ya ce da ni in gwamnati da yake shine yake da nauyin tsaro nauyin kiyaye lafiya al'umma ya ga akwai wani cikas da ke iya wakana cikin irin wannan tafiyar ya ce kala a yi wannan gamin ai sai an kuri a tarba gaba ziyarar ta shugaba isu a kasar faransa wacce ita ce ta biyu da yake gudanarwa a cikin mako guda haduwa ce ta musamman da za ta ba gwamnatocin kasashen biyu damar tantaunawa akan yarjejeniyar karfafa hanyoyin samar da wadatar wutar lantarki sai batun yaƙi da ta'addanci a yankin sahel sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.